wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar litini daren talata yau muna ɗaya ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda daidai da shida ga watan bakwai shekara ta da ashirin da shida. cikin rahamar Allah mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka na Musa bin Umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya Kaduna New Millennium City domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu mai albarka sharhin arba'in na na babban malami imamun nawi Allah ji kansa da rahama wannan kuma shi shine darasinmu na 33 daga farkon fara karatun littafin za mu tashi a farkon hadisi na 35 wanda malamin masa take da ya ambace shi da alhadithul khamis was 30 ba mu karisa ba a da Allah dai a sharhi haka kai alhadithul rabi was 30 alhaji adamu ni fa na je na yi alama a can hayyasa shikenan ku kuma dawo maimaita alkhairi shi ma alkhairi ne amma na fi ka gaskiyan kenan duk da alaman kafi ni <laughs> to shi kenan ku sha kuruminku bari mu ɗauko kawai daga hadisi na da hudu ɗin tun da bai da tsayi sai mu haɗa insha Allah <clears throat> darasi dai na uku ne A dauka amma daga alhadithur rabi' wa hadisi na 34 malai ambaci hadisin da cewa an abi sa'idin al an karbo daga abi sa'idin al babban sahabi mai daraja radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi qala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani abu mai muni wanda shari'a ta ce ba shi da kyau falyughayyirhu bi yadihi to ya kawar da wannan abin ya musanya shi da hannunsa idan shi mai karfin iko ne da yin haka din fa lam yastati' idan ko har baka da wannan ikon kai ba hukuma bane ko kai ba uba bane in danka ne ko makamantansu to fa ya yayi da bakinsa ma'ana yi ma mutane wa'azi ya gaya musu abin da Allah ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba ya gama nashi shirya kuma ta Allah ce fa illam yastati idan har mutum aka wayi gari ba zai iya da hannu ba ba zai iya da baki ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fa bi qalbihi to yaqi wannan mummunan abin da ake wanda shari'a ba ta so da zuciyarsa wa zalika amma fa ka sani wannan kai wanda ka ji a zuciya kadai kake ki ba za ka iya magana ba ba za ka iya canzawa da karfin tuwon da aka ce ba to amka wannan hali da kake ciki ab'aful iman shine mafi raunin imani daga nan kuma sai munafurci da kafirci mutun na kan boda rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito nayi bayani mai fadi a wancan darasin shi yasa nan tijo kawai zan yi 406 zan hau eh in mun kai inda ka ce nan na tsaya to sai in tsagaita mufaradatul hadith fashin bakin ɗaiɗaikun kalmomin da suka zo a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga munkari to jama'a suna iya sabanin menene munkarin musamman yanzu irin lokacin mu da saban Allah ma ado ake mishi kowa shi yake to abin ake nufi da munkari shine ma qabbahu shar'u duk abin da shari'a ta Muna na shi ta ce bai da kyau in duk duniya suna so ko sun canza masa salo in dai har Allah da manzansa sun ce bai da kyau to kawai bai da kyau karka kasance a ciki saboda karshen ba zai maka daɗi ba sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyughayyirhu ya musanya shi ake musanyawa yace yamna'u qu'ahu ya hana faruwansa ko shi shugaba ne ya ce wannan taron ba za a yi ba a sauke shi na ce ba za a yi shi ba saboda mai saboda din aka yi shi sai an samu masu shashaye wani ya daba ma wani wuka an sace ma wani mota an nemi wayoyin wani an rasa kaga wannan da ya ce ba za a yi haka ba ko to kaga wannan abu ne mai kyau wa lisanihi wanda kuma aka ce ya yi da harshen safa cizon jama'a zai yi tabin sa yana cizon su a'a ai wa'azi ana nufin kai wa'azi wa'azi shine ka karfafi mutane akan wani abu mai kyau ko ka gargaɗe su akan wani abu mummuna da suke aikatawa wannan shi ake ce ma wa'azi to na ƙarshe da aka ce fa bi mutum mutun yaki abin a zuciyarsa aka ce ayyuzhiru ghadabuhu ya nuna rashin jin dadin sa ya nuna fushin sa kazo ana nan ka shegewa ne ka mu dai Allah ya shirye mu amma su ana yin iska ne a wannan baka ki abin da yake shi kanshi sai ga ma kaman ka kasa ne yasa baka yi ba <laughs> kun fahimci magana ma zo kawai yana ya gaggaita da kuwa kawai ka ɓata rai su kun fahimci magana ya bar mu, shi kenan shi kan shi jiki magai zai gane Zakon. shi ne na ce muku a abin da ake nufi shi ne kalmar balan bahaushe da ke cewa labarin zuciya a tambayi fuska inda zuciyarka ta ƙito, a fuskar kamata nuna baka yadda ba an kai wannan kayan zamto mafi raunin imani saboda matsalan ita ce ina gaban kawo muku wannan ayan ba Allah ta'ala ce wa da ya alladhina na fi ayatina fa'rid anhum hatta kudu fi hadisin rairi in kago suna kutsawa suna maganganun banza game da addini suna maganganu na saban Allah kana wurin Allah ta'ala ce ka tashi ka ba su wuri har sai sun fara wata magana da ba ta banza ba wanda ni Allah na ce ba ta banza ba sai ka dawo ka zauna da su Allah ce innakum idan mithluhum matukar baka ba da baya ba to kun zama uwa ɗaya uba ɗaya a wurina ni Allah inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqin Allah ce duk sai na gama ku da kai da su gaba ɗaya fi jahannama jami'a a cikin wutan jahannama gaba ɗayan ku kun fahimta akwai da za a zarge su a gidan wuta mala'iku ce da su wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal a gidan wuta za a yi wannan magana ku fa abin da kuka bari ya kawo ku ta kun yadda mugaye ne a azzalumai masu saban Allah amma sai kuka zauna tare da su wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kun san abin da suke ni Allah ban so kuma kuka zauna aka ba ko kuka yi ba ma kun zauna cikin su Allah ta'ala ce to yau da za ku ɗanɗana dan ku, kaga al'amari ya lalace Allah ka tsare mu sharkul hadith fashin bakin hadithin wajibun ala kulli muslimin tilas ne babu zaɓi akan duk wani musulmi an yi ƙaddiman nusha da ya gabatar da nasiha walwa'aza da wa'an liman bu isman ga duk wanda kaga yana saban Allah ko da fi cewa lakai da shi ka ji tsoron Allah wa ne? Ka yi wa'an abin nan bai da kyau wani ba ka ji kunyan a ce kai yanzu gidanku ta fito gidan mutunci kai za kai kaza a ganin ba aya bace ba hadisi ba amma wannan da yawa ya sa mujiriman mutane eh, a baya sun ƙi saɓan Allah saboda kawai su kajar darajar gidan ku kalli lokacin da abu sufiyani ya tafi wurin herakl eh, lokacin da ake ta cutar da musulmai a makka suka yi hijira da suka tafi can habasha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dinka tura sabai dan su samu sarari wanda ba za su iya jura wahalan ba ba su da dangi balle dangi su kare musu shine aka tura Abu Sufyan ya je wurin wurin wannan sarki a karbo waɗannan talakawan sahabban a zo a gana musu azaba ko a kashe su da ya je Abu Sufyan ya je da kansa yake faɗa lokacin bai musulunta da bayan ya musulunta yake faɗi yace shi aka tura a matsayin basarake na lokacin amma ba musulmi ba Hirakul ya ce da shi fito ka tsaya a gabana su kuma talakawanka su koma bayanka ta yadda ni ina kallon ka ina kallon su amma kai ni kawai kake gani kun fahimci magana kamar ni yanzu nan duk ba ina kallon ku a gabana ba wanda ma ke wurin alola ina ganin shi amma ku ni kawai kuke kallo to yace ka tsaya zan maka tambayoyi in kai mun karya zan gane a fuskan mutanen mutanenka kaga lokacin mutunci tana da daraja A yanzu ka yi da ƙaryan ma ke ci abinci malam wabillahi lazi wani sai rantse ma da ƙur'ani kuma karya yake kai jama'a an je masallaci an jera ƙur'ani aka taka su aka kwance fankan masallaci yanzu wanda ya wannan don ya ina ga mutunci ina ya san abu ya ce tsaye a gabana ya tsaya ce da shi shi wannan da ya zo ce muku annabi ne ya taɓa yi muku karya? ya ce bai taɓa mana karya ba ya ce haka annabawa suke ba su yi ma karya ba duk wahala ya ce to mabiyan shi masu bin shi raguwa suke ko karuwa ya ce matsalar da muke samun karuwa suke shi sa muka zo ka ba mu waɗannan ba <laughs> ya ce bayan nan su mabiyan nashin aka yi musu wani abu ya ɓata musu rai a cikin da a wanda ake yi sukan fitar ce sun bar addinin ya ce wallahi duk abinda muhammadu ke musu ba sa fita ya ce haka annaba suke sai ce to a mabiyan shi tsakanin talakawa da mawadata suwa suka fi yawa <laughs> sai ce bal aksaruhum fukara ce tab ai ba fi wani ba wani alhaji turkashi a duk talakawa ne yana gama fada sai ce hum atba'ur rusul ai dama su ne mabiyan manzanni na gaskiya <laughs> shi talaka tausayi yake nema na sha faɗa ko gidan mai kaje a gari za ka sha mai kana tsoron an turguda lita ko ba turguda ba rinka kallo ina kaga yan acaɓa da yan daidaita sun fi shiga biyu su kawai wannan yan bambancin ta naira biyar ta litan mai sun san inda take manaja na manajan gidan mai na manajan su haka ne haka ne manajan gidan mai ne in muka je gombe shaƙe mana motar mu yake da mai tam har sai ya zuba sannan ce a kama hanya to haka ya ce su ne sai ce to kun taɓa yin alkawari da shi ya saba muku ya ce gaskiya bai taɓa sabawa ba amma mun yi wani alkawari da shi wanda muna lallai zai saba kaji ɗan ɗan ne ake cewa ɗan matan <laughs> wai mun yi wani alkawarin muna ga zai wuya ya iya cika wannan sai ce to ka jira sai ya saba tukuna amma na baya fa yace bai taba cin amanan mu ba bai taba sai yace to yana mai wannan tambayan sai su sojojin da ke gefe suka ga alaman musulunta fa hirakul yake so kawai suka sa kibonsu a cikin baka kamar suka kukin bindigoginsu bi ma'ana wallahi in ya aushi wannan addinin sai sun hada da shi duk da sarki ne ba sai ya taka ya hau sama inda kowa ke jin shi yana kallo ya ce ku saurara ku ba hankalinku ba dinsu zan yi ba ba kuma addininsu zan shiga ba amma ina muku rantsuwa yi irin rantsuwansu ya ce kun ga inda kafa na ɗinnan take ce wallahi sai addininsu ya iso nan wurin <laughs> ya ce wallahi addinin wannan abin da suka ce ya zo da shi har nan ko kun ji ko kun so zai iso nan wurin saboda dama duk sifofin da ke nuna annabin ne shi na tambaya kuma ya tabbatar to menene muhallu shahid din mu? abu Sufyan ya ce sanda ya tambaye mu cewa ya taɓa cin amana ko ya taɓa ƙarya ya ce a nan na samu gaban da na so in na ma manzan Allah shar ya ce amma babban abin da ya hana ni zai zama abin kunya abin ƙazanta abin tir abin alawadarai bayan na bar duniya ko ina raye a rinka cewa ai na taɓa yin ƙarya ko sau ɗaya a rinka jingina shi gare ni ko ga dangi na ‘ya'yana <laughs> na shugabanninmu wannan fa bai musulunta ba a lokacin ya musulunta ba jama'a kuna ganewa ko kun sa amfanin karanta hadisan nan kenan ni ta gyara mi ta gyara inda kuskuren mu goma ne ya dawo tara daga tara Allah ya taimake mu ko a hudu uku ya zo ya tsaya mun gode Allah tunda ba za mu taɓa mutuwa ba kuskure ba jama'a ba za mu yi ko da gangar ko da rashin sani za mu yi kuskure kullu bani adam khata'un duk mutumin da ni yana kuskure shi yasa ita ma shari'a da ta zo bata ce maka ka samu mutumin da baya laifi ba ba ita shari'a ta ce ka nemo ba ta ce ka nemo mutumin da alkhairin shi yarin jayi shi ne shine rajulun salih shine mutumin kirki amma duk wanda ka bi diddigin shi to sai ka kama shi a wata gaba za shiga kwanan da ba zai fita ba tun daga mai magana har mai saurare sai dai rahamar Allah kuma Allah ka yafe mana ya Allah wajibun ala kulli muslimin yan uwana wajibi ne akan duk musulmi yayi nasiha ga dan uwansa wanda yake aikata laifi fa idza ahmalahu idan kai sakaci da dan uwanka mai laifin nan wa tarakahu ka kyale shi a cikin laifin ba kai mai nasiha ba amma al fasadu sai barna ta shiga ko'ina ta game wantasharatir radila sannan kuma munanan ɗabi'u su yaɗu baina abna'il mujtama'il islami a cikin 'ya'yan dandazon musulmi mana society sai barna ta shiga ko'ina a society to sai mala ce wal su fi taqiqi hada hanya shine wasila hanyar da za a bi a tabbatar da wannan gyaran da ake so a yi shine an yakuna da'i ya kasance shi mai kiran mutane din mai wa'azin za hikmatin yana da hikima wa basiratin da kuma basira ka kalli yanayin mutane akwai abin da ka fito kai tsaye ka ce shi lasu daina lokacin duk watsiya lasu yi ma saurare ka ba to ka faro da abin da suka sani wanda suke ganewa <laughs> kubanci magana ka faro da shi kuma ka kalli abin da in ka hana su ɗaya da kansu za su hana kansu uku yanzu misali wanda ka hana shi yin ƙarya shi ya sa a wancan tambayan da hirakul ya yi da ya tambaye shi ya taɓa yi muku ƙarya sai ce bai taɓa yi ba akwai amsan da ya ba abu sufiyan ya ce ba shi yiwuwa kun ce bai taɓa muku ƙarya ba sannan ya ce ubangijin da ya aiko shi kuma yi ma ubangijin ƙarya ba zai yiwu ba <laughs> in dai ku bai muku ƙarya ba ku ɗan adam to ko ba zai ma wanda yake tsarkakewa ƙarya ba ya ce kuma ba zai yiwu gemunsa baƙi bai muku ƙarya ba sai yanzu da fari ya fara cakuduwa a gemunsa ya muku ƙarya ce ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa duk wanda zai karanta tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam zai rayuwa mai kyau yan uwa to ana so mai wa'azi ya zama yana da hikima da basira yana daga cikin hikima ko wani lokaci kai shiru akan wata matsala Kar ma aji bakinka kawai kai shiru saboda magananka sai ta da bala'in da ya fi ita matsalan girma kun fahimci magana eh Shi ne malamai ke cewa likulli kulli makanin makal wa likulli kulli makan duk wani abu da ka gani a rayuwa yana da lokacin da ake fadin shi kuma yana da wurin fadin shi idan akwai abin da za ka ga shiru shi ya fi, wani abin kuma wani ɗan'uwanka uwanka mai da'awan ne ka ce wani da Allah ku yi magana akan abu kaza saboda kai in kai naka za ta yi zafi za a kasa fahimta ɗaya kenan ko sannan kuma na biyu kila su an fi girmama su fiye da kai ai kowa sa ko wanda ya fi shi falal to sai ka nemi wanda ya fi kan sai ya yi kuma ladan kai ma ka samu fa'ida laja ilal al'unfi idan ka samu mai da awa laja ya koma ya fake a bayan al'unf shine tilastawa ko tsanantawa shi fa addinin nan da kuke gani yan uwa Allah yana sane saukar da wahayi shekara 23 da ya ga dama wallahi a harafi a kasa da minti 30 zai saukar daga bakara zuwa nan ba ma wannan sanna a hankalin a samu asbab dalilin saukan aya yanzu wani wurin ma a zo ai ma'annan wasallam tambaya aya ta fukata ba da amsa wai yasalunaka anil mahid wai yasalunaka anil ahilla wai yasalunaka anil yatama Allah sai ce kul islahun qul huwa aza qul qul su sun san duk duniya ba mai amsan kafin amsan shi <laughs> to wanda Allah ya zai amsa sai amshi sakon kuma kaga kai annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya kai kafirai ko to kai ma ba za ka iya gama aikin nan ba abinda ake so shine kai don Allah ka kyautata kuma ka yi shi bakin rai bakin fama har ka mutu akai inda ka tsaya Allah ya masa albarka wanda za su ɗaura Allah ya musu jagora to in ka samu wannan ba za ka yi garajen dulawa na kaza ba dole ba dole ga ya musu abin da Allah ya ce ita shirya kyauta ce daga Allah wanda Allah ke son shi da shiryar wallahi za ka gani kai za ka iya nufatan wanda da shirya ba shi Allah ya so da shiryan ba na taɓa gaya muku a karatu sai dai ba a nan ba nan kasuwar kawo da kake gani a kota mata eh, gwari ce na zauna a kawo lokacin tana zuwa wani lokaci zan fito zan je masallaci da asuba bayan kiran sallan farko za ka ganta da kwando za ta je jiran mota za ta fito daga wurin gadon kawo dinnan ta bisiyo tu tumatir da ganyayyakin su, kun san sana'ansu galibi shi ne wannan to ina zuwa idan ta ɗaya har yayi yana ma ba ta gani da shi ga ta tsohuwa har ta fara dukewa amma dai tana da ƙarfin jiki gaskiya tsohuwa ce sosai na ce mata mama ta ce na'am da na je wurinta a kasuwa kenan na ce mama don Allah ke musulunta sai ta ce yaro na na ce na'am mama ni dun ne ka ce musulunta na ce eh saboda wannan wahalar ban so ki sha guda biyu sai ta ce a'a ni ba zan shiga addini naka ba ina jiran ogadara ya zo mu tafiya domin na ce ogadara mamai me ogadara sai ce mun haka wallah haka ta yi ta rada hannunta ta yi ta yi min shari ta yi haka sai na ce mutuwa ta ce kwarai na ce wallahi maman ya zo a haka abin ba zai kyau ba muka dinga hira da ita ina mata wa'azihi tana jina tana kuma ganewa amma tana zolaya na sai ta ce ina so ta musulunta na ce ita ce to sai na bata atamfa kuma ba ta kuɗi na ce za musulunta ta ce e na fasa cinikin na tafi gida iyali na ba mu daɗe da yin aure sosai lokacin ba bata gama ɗinka a tamfofinta ba ta ɗauki wani mai tsada akwai abokina malam ismail harun na izul islam in gwadosa na ce mai gabin da ke faruwa ce don allah in bari shi ya bada kuɗi lokacin ɗinki ba zai wuce naira ɗari uku ɗari ba dubu takwas ya bani ya da allah in baki na haɗa na je na kai mata ta karɓa ta yi murna ta duka ta ce na gode na gode yaro na ma wa yau ne na yi maka ba zan shiga addini naka ba <laughs> sai na ce mata ina so ku gane inda ake bin matakan da'awa sai na ce mata ainihin taimake ni tun da hakin girmama ni kin karba abu a wurina ba dai kin karba ba a raina na san in dai za ta ci gaba da karba za mu haɗu ai ka kiyayi wanda zai baka ka amsa ya fi ƙarfinka walla ko ka ce ba haka ba ne? ana nan zaka gane kawai ka zama slave master and slave akwai oga kuma shine ogan kuma annabi ne ya faɗa alyadul ulya khairu min sufla hannun da zai daga ba dole shine a sama to matan nan da duk in naje zan kira ta in mata maganan sai dai in sai ganye na in tafi ta ce ta ogadara take jira wannan dai ogadara shi ke ta maimaitawa har na bar garin kawo bata musulunta ba ina gida wata rana ina sa aka kira ni me ya faru alƙalin kotun kawuna ne mana alƙali da na kashawa <laughs> aka ce ai ba rikici ba ne wani abu ne ke faruwa ana so in zo in shaida kun san me ya faru a lokacin da nake mata nasiha na akwai wani akwai yarta a gefe yarta ga ta kyakkyawa sosai budurwa amma ta ko kallon kirki ba ta yi mun ba tana dai jina da uwarta muna magana amma ya ta ko kallo gaishe ni ma bata gaishe ni ba ko kula ni bata yi ba to akwai ni dattijo dake da rumfashi ma kusa da wurin sai ya ce mu malam wahalan banza kake yi wannan magana ta kona min rai har yanzu ina tana ban jin dadin ina wa'azi ka ce ina wahalan banza yace wannan matar ne za ta musulunta mu fa mun san ta ba za ta musulunta ba haka yace mu nace mishi mama ki kyale shi mai magana na kyale maganarsa to ka san ne ashe kiran nan da aka turo a yi mun da kwai liman masallacin 'yan masara da wani malam laul da ke sai da hatsi su suka kira ni limamin masallacin har yanzu yana nan na kamar yana nan a fawa wurin mahauta har yanzu kun je kun tambaye shi a kawo zai gaya muku wannan abin da nake faɗa mu shine limamin masallacin masara na kawo Allah ya ƙara mai lafiya to da na je sai suka ce ai yarinyan nan da nake gaya muku ko kallon kirki ba ta yi min ba wallahi sanadiyan wa'azin da nake ma'uwar ashe ta fara research game da musulunci kuma ta musulunta wallahi ta musulunta da ta musulunta shine wani zai aure ta a kawo din zai aure ta rikici ya taso uwar wannan wadda nake ma wa'azin ta ce ta kuma bata yadda yarta ta aure musulmi ba to yanzu da aka je kotu sai alkali ya ce ubanta na raye aka ce ya ce to uban ke da iko ba uwar ba ina uba aka ce yana ƙauye ana zuwa ƙauye sai ce shi kawai abu ɗaya yake so in ana so ya yarda aka ce me shi ce a bashi kuɗin giya na biki <laughs> to zan tambaye ku fatawan halaccin wannan a nan amma ku tambaye ni muya muka yi <laughs> walla alaja da mu yace shi dai za a bashi kuɗin da zai sai giya na biki in za a bashi sai faɗuwa ta magana shi a wurin shi ba komai bane amma dai maganar na da nauyi sai ce ko alade za ta aura ta tafi ta aura shi ya gama da ita amma dai a tabbatar za a ba shi kuɗin da zai sai giya ya biki a nan to kan ku tambaye ni aka yi anan shine na ce muku ku shiru dama akwai inda na ce muku shiru ake a da'awan ne wagwa <laughs> ni ma ana shiru zan yi sai ku dan skifin mu je gaba to la ta kai ma la karshe yarinya nan ta musulunta ita wannan dottijuwan ta rasu kuma yarinya ta kyautata musuluncinta kuma ni daga cikin abin da ya fi faranta min rai mukan samu masu musulun masu musulunta wasu su aure su amma daga baya kaga gori dangi waye abin ba daɗi har auren ya mutu bayan makila an haihu to gaskiya ita wannan ba a samu wannan matsalan ba har zuwa da yanzu da nake muku magana ban ji wani abu na muni ba sai dai Allah san barka to ku gane inda abin ya taso ni fa na fara ma uwar kuma ni ita na hara na tausaya ma amma ba ita Allah ya so da alkhairin amma kuma bai hana da muka faɗan ya tasiri a wurin da Allah ya ganin ne fi alkhairi to haka duk mai wa'azi ya kamata ya ɗauki rayuwa saboda kai gyara kake yi kai baka nike ne kai likita ne to rusawa ba naka ba ne, gini ne kuma dai ka san duk mai hulɗa da mutane masu rashin lafiya na jiki ko na hankali sai ya zama mai haƙuri ya zama mai haƙuri nan federal neuropsychiatric barnawa na je na ga wata mata tana da jiki tana da ƙarfi irin nutsinsu da ke musu allura ta zo ta mai alluran nan fa da abu a hannunta tana ci abinci da manja ka san kayan sufari ne ta buga mata plate din ta kuma bita da duka amma ita nurse din dariya take tana janta tana binta tana janta har ta shigar da ita ɗakin da take so ta shiga sai ta dawo da sauri ta rufe kofar ita kuma suna ciki wallahi kan ta fito sai biji biji amma sai da ta sayin da ta lallaba matan nan har te mata allura bacci ya kama ta sannan ita ta fito za ta je ta yi wanka ta canza kaya to haka ya kamata masu da a Najeriya ya kamata mu fi haka wallahi waɗannan mutane da kake gani gaban mu malam <laughs> sun bi waɗannan mahaukatan hauka wallahi sun fi su wani abun kawai za ka yi rescuing ɗin mutanen ka ne <laughs> ka gane yanzu akwai abin da za su iya zugo ka sun zira ka kace-kace da kaza ta ce ku gayyace shi ku kama shi su kuma mutanen ka an tozarta su an tsaye da kai an tsaye da su ku gaya mu to kaji ko ka na gode ma Allah wato so da yawa ni ban cika so ina kawo wani mai kama da labari a karatu ba to amma dai yana da tasirin da ni na sai yana da tasiri ne ta na yadda ya ce su yawanci ma sun fi asalin likitocin masu hankali kula da su ai na yarda ma ɗari bisa ɗari wallahi na yarda ko baka rantse ba na ya dala gafarta malam <laughs> ka tambayi matan da suke zuwa maternity da suke haihuwa ka ji a labor wata tana naƙuda rai ga hannun Allah ana zaginta kai har duka suna yi har dukan mata suna yi ba dukansu ba ba za mu yi musu jam'i ba saboda akwai nagari cikinsu amma dai tabbas akwai wadda zaka je bakar magana ba irin wanda ba a yi wani za a zo a ije shi nan har ya mutu har kaza da sauransu to Allah ya datar da mu ku zo mu tafi wannan fadin maimaici muke alaji da ya da mu ba ba mi nan ba to shi kenan a a e. Allah ya fi muku <laughs> fa idza ilal unfi idan mutum ya karkata ya koma zuwa ga tilasta ko tsanantawa wal amru yakfi fi an-nushi alhalin abin da ya tsananta din nasiha ya isa ya wadatar wallahi ko ɗanka ne fa yanzu kai faɗan in zai yi dukan kai dukan amma ka fi ba da hankali wurin gyara kwakwalwa da tunanin ya fi saboda sannan ne zai tunani ya gane ne kake yi ya cin aka yi haka zadal fasiku israran in ka tsananta shi mai fasikanci sai ci gaba da dogewa a kan fasikancin shi alarci kabil ma'asiya wurin aikata sabon Allah mun yi har nan gaban nan ne ba mai ba Alaja adamu ko in tuna maka wani abu da na kai ba zan fitina ba mu dai to na yadda wal hadith yuqassimu haula iddu'atul muslihin ila salati tawa'ifa wannan hadisi da muke karanta muka karanta mai cewa wanda ya ga barna ya canza da hannu in ba zai iya ba da harshe in ba zai iya ba da zuci wannan hadisi yuqassimu haula iddu'at yana raba yana kasa waɗannan masu kira zuwa ga Allah ila salati tawa'ifa zuwa yanki uku al'ula yanki na farko tawagan nau'in masu wa'azi na farko al-hukam sune masu yin hukunci wal qa'imuna ala shu'unil muslimin da wanda suke tsayuwa akan al'amuran musulmi wanda sun isa su sa ko su hana wa wasilatuhum irin waɗannan mutane ko masu wannan matsayi hanyar da aka ce su bi a shari'a fi taghyiril munkar wurin su ga sun canza abu mara kyau shine iqamatul hudud tsaida haddi wanda ya aimishi annafs bin nafs gane wanda ya aimishi wat ta'zirat da yin ta'ziri na ce ta'ziri shine aima mutum wani abin da zai da an cizguna mishi wanda ran shi bai so ba gobe kuma ba zai so yayi ba dan kara ƙara mai irin wannan abin da ran shi bai so Shi ne ce minas sijini kama min sijinin kama tun daga sanya mutum a gidan gyaran hali wa nafiyin da kora mutum daga gari a ce ba zai shiga gari ba a hakore shi a ce wani ku sallame shi ya bar garin nan maɓannace ne wa zarbin in ta kai ta kawo ma alƙali ta mai bulala takwas ko goma sai dai ba ma mutum bulala ya wuce ɗari saboda haddi ma ɗari ya tsaya asaniya sai na biyu daga cikin kaso na masu gyara shine hai'atul ulama yanayi na malamai walwa'azu da masu yin wa'azi akwai malami wanda zai bincike ya gano ya fitar da hukunce-hukunce ya karanta kaga wannan malami akwai wanda kuma wa'azi yake zai ji amma in ya je juya bayanin ma ya fi malamin ma iya isar da saƙon shi ma ana buƙatar shi kun magana yana dai ana bukatar shi wal muallimin da masu koyar da mutane wani shi kuma ba zai taba ya tsaya gaban jama'a ya magana ba sai dai ya ce musu a koya wa wasilatuhum su irin waɗannan hanyar da suke bi na kawo gyara a cikin al'umma shine al'amru bil ma'ruf su umurci mutane da alheri al ma'ruf shine alheri wannahi anil munkar su kuma hana mutane abin ki wanda shari'a ta ce ba ta so wa garsu tarbiyati diniya kuma su kokari su dasa su shuka tarbiyya ta addini a cikin zukatan mutane kaga aikin ba na rana ɗaya bane kenan sai an yi ta yi a hankali wa nashrul wa'yi islami da kuma yada wayewa irin na addini wayewa na addini da wa'azi na addini ya zanto ana ta yada su ta kafafen sada zumunta ne ta wa'azi ne ta menene duka asalifatu sai na uku shine ammatul muslimin sune gama garin musulmi wanda ba hukuma ba ba kuma malamai ba alladina la yamlikuna uqubatan wanda su ba su mallaki wata uquba ba ballantana su iya ladabtar da wani wala yaqdiruna ala wa'dhin sannan kuma su ba su da ikon su iya yin wa'azi ka san in kaga mutane to akwai baiwa a wuri eh kakka ɗauka don kana gaba duk na bayanka ka fi su ba ka fi ba kuma kana gaba kana so gabanka ke kyau a gaba to ka rinka waiwaye su ake bayan <laughs> ina fada dalili akan wannan ku tuna yakin khandak da aka yi huzaifatu bin al-yaman radiyallahu an sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yaki ne aka zo sai da Allah ta'ala da kanshi ya faɗi irin bala'in jarabawan da ya mu'minai a wannan lokacin yace hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida yace kamar haka aka jarabi mu'mine aka girgiza su girgiza ka duba gwamnati ta rinka sako sojoji kawai ka ji gu gu kowace mota mutum sha biyu da mai bindiga na juyawa a sama da wanda ya sagale kamar gunki yana kallon gaba a ce duk kai za a nema <laughs> wani malami a garin nan lokacin ya kowa ya dinga kai sai da ya rantsuwa ce in ya kowa ya ci zaɓe shi zai shiga gaba ya ja jihadi a garin kun iya tunawa ko? <laughs> mala baka tuna? eh lokacin wa'azin nan maran <laughs> in yana wa'azi za ka ɗauka daga nan kiyama za ta fi akwai alaran magezawa <laughs> na gefe su kuma alaran magezawa akwai ƙur'ani amma fa shi baya san ana wannan tarzoma saboda tsakani da Allah bai shirya tafiya ba wata rana ana wa'azin sojoji suka zo wucewa kaji su a jadiya wuwu sai malam geza yana jan baki ya nike tsaye <laughs> ya ce aran ma zauna ko kamun ne ba za su kama da kai bai ce ai ba za su tantance ba <laughs> to an hau giya sosai lokacin nan gaskiya an yi hamasa yadda ta kamata duk da a lokacin kusan hamasan na daga cikin mafitan bayan da aka iya an kai linta ko ba kwatsam aka ce ya kowa ya ce zaɓe mala ta yanzu ya za a yi wallahi da aka yi cinnan wasu sojoji suka tun karo unguwan nan <laughs> mai gidan shi ya ce wa mai algafata mala ya ce buɗe ma ƙofan <laughs> ya ce a buɗe ƙofan bayan nan <laughs> kankace me aka yi malam na Kano kafin a yi awa 48 biza ta samu ya tafi labbaik labbai Shi ne malam ya tafi <laughs> sai da aka saita al'amara dai malam ya dawo Najeriya to ran da ya hau mumbari aka ji shi zai kudu ba kasan san mutane akwai son jin kwakwab aka cika kankan idi <laughs> za a je mai malam da ya ce ga malam ya rantsuwa shi zai tada tarzoma an kuma nemi malam an rasa <laughs> shi ne da ya zo ce, yace ayayaye haka yake cewa ayayaye na san wasu za yi ƙananan maganganu za a ce malam ya ce kaza kuma an neme shi an rasa Ya ce, to ina sanaga kuma amsanku ya yace annabi Musa <laughs> fir'auna ɗaya Allah ya turo mai sai da ya gudu ya bar gari ni ko fir'auna mota bakwai a gidana <laughs> dukkan ta cike da fir'aunonin <laughs> ya ce to saboda haka in ma na gudu sunan annabi musa na ɗauka in za ka zarge ni ka zargi annabi musa <laughs> ka gani a taho a hankali wancan lokacin tun da haka zamanin take shi kenan amma yanzu a yi ta karatu a yi karatu a idan muka yi bikin ɗinsu ta karatu mun gama da su bayan da za su yi da mu in dai muka karantar to shi kenan mun samu yanci freedom kenan za a zo wurin da dole da mu za a yi dole ko an ki ko an so da mu za a yi shi yasa ahlus sunna ayi karatu a bar hayaniya Allah ya taimake mu sirrin waɗannan malam yace fahum la yamlikuna ba su iya mallakan komai illa izharul ghadab sai dai su nuna fushin su da rashin yaddan su wa inkaru ma yartakibuhu al'asi kuma suna iya nuna sufa suna inkari ba sa sa abinda mai saban Allah nan ke aikata hatta idara halahum ta yanda idan shi ne saɓan Allah ya ga yanayinsu ba sa farin ciki da shi haza irin wannan yanayi misali ya zo ya ga ba wanda ya sake mishi istahya zai ji kunya Wata ba ila rabbihi kuma ya koma zuwa ga ubangijinsa mala ce, wa yashiru alhadith har waye wannan hadisi yana nuni ila hazihil wasa’il salat akan waɗannan hanyoyi guda uku da ake gyara ɓarna da su na farkon farkonsu biliyadi shine da hannu ga masu iko wal lisan da harshe ga masu iya wa'azi wal inkaru bil da ƙin abin a zuci ga wanda bai mallaki wa'azi ko iko ba wa yasiful akhira sai dai abin lura ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mutum na ƙarshe, wannan wanda aka ce yaki da zuciyarsa kadai annaha aqallu ma yamliku al a matsayin shi ne mafi karancin abin da duk mai son gyara yake iya mallaka fi risalatihi a cikin sakon shi wannan na nuni a dai kowa yana wa'azi wa'azi aikin kowa ne yanzu wanda zai ce maka malam kuna da aiki to kai ina kake shi ba malam yana aikin nan da ya je aljanna ne to kai in baka yi ba ina kake so ka tabi ai zo kake inda kuka a masallaci ku haɗa aljanna ko ba haka ba yayi eh, abin da yake yi don kai ma shi za ka yi illa iyaka shi nauyi ya fi nauyin shi ya fi naka yawa kai kuma abin da Allah ya kaddara ma shi zaka iya shikenan wani malam albani zaria Allah ya ji kan malam da rahama Allah kai haske kabarinsa akwai wani kasat da yayi ku je ku nemi kasat ɗin ku saurara sunan shi da awa aikin Allah kai wannan kasat ya kasantu a je darul hadis a neme shi zai amfani da awa aikin Allah sai da ya ajiye kowa inda zai iya ba addini gudunmu a cikin kasat ɗin. na ji yana faɗan cewa akwai mutumin da ya musulunta a amurka yana musulunta aka gama koya mai kalmar shahada sauransu sai ya zauna wurin liman ya karatu ya je ofis ya dawo ya karatu ya ibada sai ya ware wasu lokuta shi aikin da yake abin siyan magana wannan eh, sika ita yake zuwa bakin hanya kawai tsaya na cewa ku zo ku musulunta in ya ga mutum zai wuce sai ce ku zo ku musulunta in ya ga ba kowa ya shiru da an zo ce ku zo ku musulunta sai wasu su ɗauke shi hoto wasu su bashi takarda ya musu sainin kun sa haka suke su koma hukaci <laughs> suka gani ya tabbata dai a abu ba ci ba karewa sai suka mutane su ta kai to wai me yake so ya ce me ya proving kansa in mutum sai wani ya ce bari ya gwada shi ya je to na zo musulunta sai ce to biyo ni <laughs> wallahi yake biyo ni ya bi shi sai kai shi masallaci wurin malamin da ya musuluntar da shi yace ce ga wani yana so zai musulunta a mai bayani yana zama ya ɗauki sifikan shi koma bakin titi yana fudu. shi da ya gama <laughs> wallahi shi dalika mablagu min al-ilmi haka yake sai ya koma wancan da ya je ya musulunta bai musulunta ba shi da ya yi ma Allah abin da ya san zai iya ya gama nashi to sai aka samu wani wanda ya musulunta sanadiyar musulunta shi kuma ya zo ya da da mutane mutane ya ta jan su amma asali wane ne ya fara ne su bika <laughs> to haka ake yi haka ake yi Allah ya taimake mu yawwa to kuma je saboda ina so mu dauki wannan hadisin na gaba ga muna da minti 20 ne ko to haka ina kake cinyewa ni na fa 20 ne kuma kai kace mu bismillah 19 to mu je to ina muke ne wayan bagi ko kuma ya dace an nuzakira da'i a wannan gaba mu tunatar da duk wani mai kira zuwa ga Allah annahu laysa min al-islam ya sani cewa ba shi daga cikin musulunci kun fa ce ba mu karanta hadisin nan ba sharhin nan ba mu karanta ba shi ma eh to kuna fahimta na amma to eh, ya dace ga din mai wa'azi ya sani cewa laysa min al-islam ba shi daga cikin musulunci at-tajassus mutum ya rinka binciken mutane sai ya gano laifinsu shi ne a tajassus inda Allah ta ce wala tajassasu wala yaktab dukun ba'ada. an yi habawa ai wallahi ka rane muku ni da har misalan da na kawo nan na kawo kawai ku zo mu je <laughs> alaja da mu daga yanzu ni zan rinka rubuta maka shaida da hannuna <laughs> sai Allah ya kunyata shi a tsakar gidan shi to yanzu ka kaga shaiduna ɗaya biyu uku hun. tun a baya gane munyi amma dai ƙauna na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maimaita saboda kila a yau ne Allah zai karɓi aikin namu ba wancan satin ba kuma ai ba sauri muke ba ganewa ne damuwar mu ku zo mu je duk mun yi daidai ka dai zo mu je alhaji adamu an zu dole mu lallaba ka saboda girma ya zo <laughs> au daran ba shi daga cikin kuma umarnin musulunci takta'ima shine ka auka ko ka kutsa daran wani gida kutsa wannan da aiki ko da magana hmm? a ci mutuncin wani family ko mu ce je shigan ma mutane gida ba izini au tattaba auratan ga inda ka tunan nan kai ma ko mutum ya rinka bibiyan al'auran mutane ma'ana ana ta neman laifin wani wani lokaci ka ofis ne baka ce wane laifi wane shi wane ce to ai shi ma din ba a bincika ba sai ka jana ta yi malam shekaran jiya a kano ake faɗa min mutumin da fa wallahi shi da abokin shi abokin na nufinsa da alkhairi ya zo ya kira abokin bakanike nike ne yi ma wani ogansu gyaran mota saboda ya samu abinci amma ka san da yaje danye ma wannan abokin nashi wanda ya jawo shi samu alkhairin sharri noti yasa injin din motan da ya gama gyara aka rufe motan nan ta juya da noti injin ya buga ni motan na gani sannan aka gaya aboki shi fa ya jawo shi ne ya ci abinci amma shi haka ya mai a ƙarshe to kullum ka rinka karanta falaki da nasi saboda ka nemi kariyan Allah aw tattahima ahadan ko mutun ya rinka tuhuman wani bi sima'i khabarin saboda kawai an baka wani labari ka rinka jin to ai wannan ma mutumin banza ne kai ka tabbatar maganan gaskiya ne ba gaskiya bane ko gaskiyan ne ba kai Allah ya dora maka ruwa. in ma yana da illa a wani wuri to yana da alkhairi kai a abin da ya hada ka da shi na ruwanka da wancan illa ba san jama'a ko kuna fahimta wannan fa shine zamantakiya shi yasa arba'una hadis din nan yanzu ba wannan darasi na talatin da wani abu muke inda ba shi bane na sauke littafi ya kai uku haka ne mikail to amma yanda hmm? ya kai hudu ma kilan tunda akwai littafin da darasi takwas muke sauke shi to amma shi arba'una hadis din nan za ku ga hadisan shi suna irin ba wai karatun baki da fari bane ko ake musu to kuma wallahi bari ku je in ka samu mutum ka karantar da shi arba'una hadis ya gane to gaskiya addinai dai ka sallame shi eh ka sallame shi in dai game da abin da zai yi tsira ne a wurin ubangiji da alakan shi da mutane da alakan shi da ibada to gaskiya ka sallame shi ka duba hadisin farko duk aqida ne da tauhidi zaka sallamu mutum ana wannan kaga duk mu'amala ce <laughs> mu'amala to mutum zai zauna lafiya fahimci yasa malam Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama yake maganin cewa in an je za a karantar da mutane a ƙauyuka ko wanda suka musulunta a sa musu arba'u na hadis saboda za ka tara musu alkhairi mai yawa kankanin lokaci game da addininsu to shi ne malaika wannan ya ce auta kuda bi shubuha ba shi daga cikin musulunci kai riko da shubuha abin da aka sa maka shakka anya ya yi kana ga zai yiwu to kyale shi ba naka bane in ya bayyana ka ɗau mataki falaisa laka ba wani abu da shari'ar musulunci ya baka dama illa ma ra'aita sai abin da ka gani da idanka wata yankanta kuma ka kasa mu tabbaci wannan abin ka gani kuma tabbas ka san gaskiya ne to anan kuma mumini ba gaula bane sai ka dauki matakin da ba za a cutar da kai ba wali hada wannan ne ma ya sanya yashirul hadith wannan ne kuma wannan shine ma abin da hadisin ke nuni a kansa haifu yaqulur rasul ta inda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara hadisin cewa man ra'a wanda ya gani bai ce man sami'a ko man zanna bai ce wanda ya ji ba ko bai ce wanda ya zato ya tsammani ba sai ce wanda ya gani wannan ra'a din ko ta kiri da muzu ne ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi na farko maharabatil munkar farda aini yaƙan ɓarna wajibi ne akan dukkan musulmi muharaba daga alharbu yaƙi ko fadhanu bi harbin min Allah to muharaba yaƙi da almunkar da mummunan ɗabi'a da halaye fardu aini wajibi ne akan duk musulmi ba wai da wani ban da wani ba na biyu la yamliku al'asa ba wanda ya iya mallakan sanda illa walil amr don da yake majibincin al'amura wannan zaurance ne abin nufi shine ba mai daukan doka a hannunsa sai shugaba ko hukuma an gane shine wannan na uku risalatul wa'az saƙon da masu wa'azi ke isarwa ga al'umma shine alqada'u 'ala ar-radila yanke duk wani abu wanda yake mummuna mai kazanta da masu wa'azi ke nufi kawai shine a yanke duk wani datti gabarin mutane a nisanta su da shi sai na hudu izharul ghadab a yayin da mutum ya nuna fushi idan ya ga an saba ma Allah fuskansa ta nuna ran ya ɓaci to wannan nuna fushin nasa ya aidul asi ila rushdihi yakan sa mai saban Allah ya koma kan shiriyarsa ta asali tunda dama dukkanin farkon mu Allah ya halice mu kan shiriya ne ba sako ba na biyar na ƙarshe wanda shi ne nike ga za mu takaita har wa yau a kansa shi ne haramun laifi ne an na mu rinka yin bincike muna neman ƙwaƙwaf a kan ‘yan wa na tsali a alal aurat kuma mu rinƙa leƙe muna neman inda za mu ga aibin wani saboda mu aibanta shi ko mu ɗauki mataki a kansa na'am don iya sa cina? to to an haka ne inda laka bani malam jin gama wancan da sauri to alhadith alkhamis wa 30 hadisi na 35 malaka an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin kullun ina sha'awar ya rinka fadin asalin sunansa har mu kiyaye shine abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce wannan sanarwa ce daga babba daga wanda yake son mu da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ku ji da kyau la tahasadu kar ku yi majunan ku hasada hasada shine kaga wani da ni'ima kai fatan ya rasa a ba kai ba wani ya ga wani da ni'ima sai ya gurin wancan ya rasa ni'iman ko da shi ba zai same ta ba wannan bala'i ne fitina ce musiba ce ita ce zunubi ta farko da aka fara saba ma Allah da ita a sama hasada ya sa iblis bai ma annabi adam sujada ba ita ce zunubin farko a sama ita ce zunubin farko a ƙasa ƴaƴan annabi adam guda biyu hasada ta sa ɗayan ya kashe ɗaya kenan hasada ta fara sa ka kashe rai aka zubar da jini to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yi saboda kowa Allah ke bashi raban shi kuma wani bai sai ya ci na wani ba wala tanajashu shukar ku majunan ku ha'inci aminta da kai kuma kai ka yin abin da ya kamata a kasuwa wala ta bagadu kada ku rinka jin haushin junan wala ta dabaru kar ku juna majuna baya ka haɗu da dan uwanka musulmi ka ki kula shi ki kula kai wuce ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ai wannan na'am hmm, ko ina akwai ko ina ai kaga shi yasa muke yin karatu saboda mu bambanta da masu <laughs> kun bance magana sau da ka samu ka bambanta akallan kana ƙoƙarin kamantawa Allah zai taimake ka kuma shi daɗin ɗa'a wa Allah shi ne idan abu ka iya yin ɗaya gobe sai ka ga Allah ya buɗe maka daman yin uku saboda biyayyan ma zaɓin Allah ne in ka gwada ɗaya sai Allah ya ƙara ma wata sai ya ƙara ma sai a wayi gari ka ga halayenka kai da kanka ka san jiya ba yau ba ne kai da kanka za ka gaya ma zuciyarka alhamdulillah amfanin karatu kenan wala ya dai ba'dukum ala bai'i ba'd kada wani ku yi ciniki akan cinikin dan uwansa ana cikin yin ciniki ka zo ka ce na ƙara kaza shi an ba shi lamuni sati ɗaya zai kawo ciko ka ce ni yanzu ma zan muku transfer kaga shi kenan wannan yanzu zan yi transfer ta kashe kasuwanni da yawa yanzu shi ba haka bane wato <laughs> akai ka sani <laughs> da shi muka sha wahalar gyaran mota ga abu mai kyau ne ya ce shi ya ƙara kaza akai ko ba gama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda yana bata zamantakewa duk wanda ya ma wannan ba za ka kaunace shi ba gobe ka ganshi wa kunu ibadallahi ikhwanan kun ji dauran mu ta dazu ta dawo ku kasance bayin Allah ɗan uwan juna ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina shaida muku in dai kuna so mu haɗi ranar alkiyama cikin aminci to ku kiyaye almuslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne ba ruwanku da kabilanci ba ruwanku da duk wani cici in ba musulunci ba bangaranci ƙungiyanci, ba naku bane in dai ɗan uwanka ne musulmi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka rungume shi hannu bibbiyu abin da ya dame ka ya dame shi abin da ya faranta mai kai ma kai farin ciki ko da ba a gidanku ka gani ba wala yazlimuhu duk musulmin kwarai bai zalunta nan uwansa musulmi wala yakhzuluhu bai kaskanta shi ya mai da shi banzan bazara wala yakzibuhu baya yi masa ƙarya wani ya ce maka wallahi tallahi an jima wata mata ana sulhu tsakaninta da mijinta ta ce da mijin ya rantse ta ce malam eh, in yi magana ce ta ce wallahi ƙarya ke ba zai yi ba sai ce ya rantse ta ce ai ana gane shi ne shi da rantsuwa in dai ƙarya ke to zai rantse ta ce inda yana da gaskiya bala'i yake bai rantsuwa sai dai ci kaza kazan mutum ta ce amma malam wallahi in ka ji rantsuwa to karya yake amma ku bincika ai ku na bincika malam sai gashi ga so rogo ne da gaske ne ta ce an ka ji ya rantse to yana neman mafaka ne a bayan rantsuwa amma yana da gaskiya ta ce kowaye kai gasa maka magana zai to kaga musulmi baya ma musulmi karya wala ya iruhu bai kaskantar da shi attakwa hahuna tsoron Allah fa anan yake wa yushiru ila sadrihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga kirjinsa inda zuciya take kwance salasa marratin inda zuciya ke kwance shine gefen hagu ko salasa marratin ya nuna hasso uku sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa bi hasabi mri'in ya isa mutum mina sharri na daga sharri ya isa mutum a ce da shi masharranci an a akhakul muslim a gan shi yana walaƙanta ɗan’uwansa uwansa musulmi ce, kai ku faji da kyau don na san hisabin kiyama yadda za ta kasance Kullum muslimi alal muslim duk wani musulmi alaƙan shi da ɗan’uwansa uwansa musulmi ina tabbatar muku haramun haramun ne damuhu ya zubar masa da jini wa maluhu ko ya ci dukiyarsa a kan haram wa irduhu ko ya keta masa mutunci in dai kai musulmin kwarai ne annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar a same ka a haka mufradatul hadith inje minti daya ai sai dai in tsaya an shi kenan amma zai zama darasi na 34 kenan ko insha Allah in mun dawo sai maimaita hadisa. Allah ya mana albarka kuma ya samu dace muna da 'yan uwa da suka kawo mana ziyara su malam abba su baka faɗa min sunan dattawanmu ba malam abdullahi da malam umar tafarana da aka ce malam umar da kujerar da ba su kai karatun <laughs> to dukkanin ku malam shamsu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bar zumunci sai ku fara shiri don mu dawo unguwar musab mu zo mu tare kaji kuna insha Allah tsokana laja da bu nake ba da malam isa <laughs> ka ai buzun kunnan ba ɗazu na yi dariya mu mata da suka zo ɗazu daga unguwar dosas kusan duk su ne mafiya yawa a wanda suka zo dauran nan jiya na ce musu duk wanda bata zo ba na san matsayina da su to wallahi ashe duk ban san unguwar nan ba wasu ba sai da suka keke bi in kunkula muna karatu akwai su motoci da suka shigo tun kan la'asar suka ɓace sai da muka kusan tashi dauran suka gani to sai goban na koma zan ce yanzu kuma kun ji abin da nake ji a to zan karantar da kuwa a ne? <laughs> yanzu sun san daraja abin ko amma sun ƙara girma nima da mutunci a idona sau da wanda ya girmama addini fa ha min takwal kulub haka ne ko to jama'a Allah ya sa mu dace abin da muke faɗa kullun a karatu an ji kuskure musamman yan uwan mu ɗaliban ilimi to anusar da mu dama gyaran da shi ne fatanmu amin da kuma kuka ji daidai ne to daga Allah ne ba daga yin kanmu ba ne fatanmu dai shi ne Allah ya sa mu karanta daidai kuma mu aiki da daidai ya kuma yafe mana zunubanmu da kurakuranmu ‘yan uwanmu musulmi da suka mutu da waɗanda muka sani da wanda ba sani ba dukkaninsu Allah ta'ala ya gafarta musu ɗan uwanmu malam ahmad da za ku je na ta maganan shi mara lafiya da muka tara masa gudunmuwa ɗazu muna gab da dauran nan an je asibitin an yi scanning da yawa yanzu an ƙara ɗiban jininsa sun ce sai sun kara yin test na abin da ya shafi zuwan hantansa shi ne ita ce liba ko da hanta da sauransu za su duba sannan kuma da yiwuwar sai an kara masa jini kafin a iya fara yi masa aiki to yanzu dai an yi tesis ɗin na ga ya turo min takardun za mu fara wannan karatun insha Allah muna dalilin maganan ne da Allah mu sa shi a cikin addu'a na zo da yi min magana na yi masa nasiha sosai saboda kwantar masa da hankali sun ce ba sani ba ko tsiron da ya fito mishi a cikin kwakwalo a kansa kila ya sauka ya shafi sauran gabansa sai sun yi wannan test din za su gane to da za biya kusan naira dubu ɗari biyu an yi test din to wannan an abin nan ɗinsa da wannan ya sa ne masa nasiha akan ya maida al'amarinsa ga Allah ya abin nan wallahi wani abu da zai baka sha'awa malam kusan kamar ma shi ke ba mu haƙuri ya ce wallahi shi bai da shakka tsakanin shi da ubangijin shi boys din shi na na a ya ce wallahi tsakanin shi da ubangijinsa godiya ne da ta zato bai da wani damuwa ya ce malam ka samu confidence a kaina ba zan ma'alla abin da bayan so ba to kaga wannan rajulun salih da Allah mu sa shi a cikin addu'a yanzu ba taimako muke nema ba saboda abin da kuka tara da shi muke aiki